Ƙungiyar ƙabilar Zabarmawa da ke zaune a Najeriya ta nuna rashin amincewa da ɗaukar matakin soja domin kawar da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar da suka hamɓarar da gwamnatin farar hula a ƙasar. a wani babban taro da ƙungiyar ta zabarmawa da ake kira zabarmakana ta gudanar a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi ta ce aukawa ƙasar ta Nijar da sojojin Ecos ba ƙaramar illa ba ce, domin kuwa ba a san inda lamarin zai tsaya ba. Alhaji Aliyu Abubakar shine shugaban ƙungiyar ta zabarmawa mai kula da jihohi sha bakwai na kudancin Najeriya ya ce suna kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu da ya yi takatsantsan a kan lamarin. Wannan fitina da ake so a haddasa Nijar da ake so gaba Bola Ahmed Tinubu ya goya baya sojoji a kai hari ma mutanen Nijar to ina kira ga shugabanninmu kusan cewa mutanen Nijar iyayenmu ne kakanninmu ne kannanmu ne yan uwanmu ne bai kamata a kawo wannan shawara a majalisa ba. Ko baya ga batun ƙasar ta Nijar ƙungiyar. ta zabarmawa ta ce tana ƙoƙarin wayar da kan ‘yan ƙungiyar akan zaman lafiya da kuma illar zaman banza sannan da bin dokokin ƙasa da ba tasu ba. Alhaji Muktar Mika'ilu shine shugaban ƙungiyar ta jihar Niger da ya halarci wannan taro na Lakwaja. Ku zauna da mutane lafiya, ku yi aiki na gari, su kiyaye duk abin da zai kawo zamantakewa matsala tsakanin mutanen zama da su. Kuma muna yi masu albishirin cewa in Allah ya yarda cin gaba zai zo masu kanin su da zamantakewan sauran yaran da suke zama. Kuma insha Allahu muna kuma kira gare su don Allah duk wani sana'a da ya haramta ga constitution na Federal Republic of Nigeria muna kira gare su don Allah su nisanke shi. Batun haɗin kan 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ke zama a Najeriya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka mai da hankali musamman a tsakanin 'yan kabilar ta zabarmawa, kamar yadda shugaban ƙungiyar zabarmawan a jihar Kogi, Alhaji Attahiru Abdullahi Suguru ya yi ƙarin bayani. Kowane bazabarme dan uwan bazabarme ne. Zabarmawa iyayen da kakanninmu an san su da haɗin kai da zaman lafiya. Shi yasa muke kira ga shugabanninmu a faɗin Najeriya su haɗa kai su zan tsuntsiya maɗaurinki ɗaya. 'Yan kabilar zabarmawan dai da suka hada da na ƙasar jamhuriyar Nijar da Najeriya sun kammala taron ne da matsaya guda ta nuna buƙatar ganin an kawo ƙarshen dambaruwar ƙasar ta jamhuriyar Nijar cikin ruwan sanyi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.